صاحب العصر والزمان اللهم له الفداء وان شاء الله مقصود haduwar mu nan shine sauke jan tuta da sanya baki a madadin da kuma sauke koriyar tuta da kuma sa harwala ja a madadin wanda ya farkon insha Allah wa rabbi da talatin da biyar afuwa dubu da ɗari hudu da talatin da biyar wanda eh, yanzu muka shiga kuma farkon shekara farkon jaje na wannan lokaci insha Allah dangane na wani saboda yanzu a sauko da yanki ba ku shirya sauko da koriyan ba ne sai yanki insha Allah wannan za a sa yanzu na wannan ita ce cutar da bara ba ta samu ba amma alhamdulillah ta ɗan daɗe da zuwa wanda aka ciro daga ainihin dari ɗin imam hussein bayan ashura insha Allah mutum biyu mutum biyu

salli alaihi wa ala ذريتهم wa barara insha Allah uh, wannan an kammala uh, bikin sauke tuta da ɗorar tuta uh, wannan karan magariba tana yi da ɗan wurin gaske saboda haka lokacin da ya rage mana za a shiga cikin husainiya ne wanda ba su da alwallah su yi sai bayan magariba da isha da buɗe baki sannan za a yi magana insha Allah rabbi muna godiya ga Allah ta'ala wannan da ya nuna mana wannan lokaci da muka ga wannan tuta ta dari ɗin imam hussein ta bilbila wancan jan da aka cire an ciro ta daga kan dari ɗin imam ne wannan jan da aka sa daga can take amma dai ba a tsora ta kai bane saboda ka mun cire wannan ne muka sa wata ja kawai wancan amma shi ta bakan daga ainihin kubban da rikidin imam sai aka ciro ta da fatan Allah ta'ala ya bamu albarkacin wayannan bayi nasa ya kuma tabbatar da duga jinmu a kan bin tabarkinsu alamu da sarki kuma ya yi masu sakayya saboda sadaukar wanda suka yi ya kuma ji tausaya mana albarkacinsu ya dawo mana da addinin mu daram insha Allah wa afuwan na manta in ce an masu lafiyan kafa suna iya zama to amma tun da ba a zama nan ba shi ke insha Allah yanzu ana iya sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tahirin oh, akwai wani abin da na manta akwai tutan kubban imam amir mu'minin har wala yau ita na da duwatsu yana ciccirewa wannan ah, za ku gani ne kawai ba za a tsora ta a sama ba za a sa ta a ciki ne a lokacin da ake zama a shura Allah amma yanzu har sawa za su yi fareti da ita a su dan kewaya akwai duwatsu in an ga dutsen ya faɗi a ɗauko ina har sawan ne ko sun gaji ne en la guagua a